Salamu alaikum. Salamu alaikum, salamu alaikum. Na, wallahi ba zan iya zama ba. Zan iya zama ba. Salamu alaikum. Lalin Allah. Na zo in sauke nauyin haƙƙin makotaka. Lafiya na ganka da jika cikin dare. to lafiya kenan eh. amma ba lafiya ba ta koro kare? ba koro ni tai ba to me hada ku kai bi kai abin da ya faru eh cikin daren nan daga nan sai kance daga kance eh. ba inda zan zame mata me zaka Najeriya zan koma da zama lafiya ba lafiya ina ba lafiya Muhammadu Yusuf ya kare shekarunsa na mulki zai sauka kuma ni ban ga wanda aka tsayar min ba ban samu wani hadifa ba ban ji ba har yanzu Allah na akan wannan ne akan ta ne to ai in dai akan wannan ne na'am ina baba ari gani shi Muhammadu Yusuf ai yana da halifa kuma shakiki na gari to wane ne wannan wanda ina gaya maka ai kai ma ka san shi to ba Muhammadu Badan alhamdulillahi an ajiye kwarya a gurbinta dama masu iya magana sun ce komai da mazaunin sa an sa kudin ruwa an kwata bale ah. ce komai da mazaunin komai da mazauninsa dogo zaben Allah fari mai fara aniya dillalin wada ai shi kowa sanin kudin jari wannan da gaske ne yanzu kai a yadda kasar mu Niger take sun yi a yanzu eh, wane ne kake jin za a aji wanda ya lakanci kasan nan fiye da bazo din akwai shi ne inda shi ya fito mana na wane ai ba dama zuwa maka da kare idan mutum ya yi shekaru can a cikin daji eh. ba dole bane a ce ya samu ya san kasan in dai haka ne ni fa zama duk a Nijar zama duk wai mai nakuda ta samu katifa zama na zanyi na fasa tafiya eh. a to shi ne akan wannan ne amma mun bara koma ba za ka dauka ba sai na kama mutum ai ni ai na tsammanin ita ce matar ce ta kuro ba ita bace ita ce ta kuro ka ba ita to za ka yi bude yanzu amma za ku bude maka in ka je ko ba za zaki ya kammala